na kama ki dama k'i ta yin wasa da kulli ba ba ne na kama ba a to ga shanun ki na kama ah. wani irin shashanci ne wannan yara ne kanana ku da za ku shigo kuma dumin a jikina ke ni fa daɗi nake ji inda kika san ban taɓa aihuwa ba ka nake ji a cikin gidan nan to wallahi ba komai kike yi da illa sadakar ƴaƴan ta ya za in ba da ƴaƴan da na yi fa sadaka dan kawai na ɗauki ɗawainiyar su na danka mata ya kamata ki san cewa idan kina so yaran nan zan jin kai a gare ki nan gaba to yanzu ki nuna damuwa kansu ba gaskiya bane faru saboda ni na haife su na kuma shayar da su dan haka babu wani dan adam din da yaran nan za su so a duniya bayan ba fada da malam ba daren alawiya samat ana wani irin hauka irki tana can tana ta rusa kuma kuma kina nan kin kishin gida kina bacci me kake so na dinga yi ne a cikin gidan nan bayan abin da nake yi ko so kake na zama kaman jaka ne to shi duk iyayen jaka ne kina ko ba zan iya gyarawa ba iya abin da zan iya yi kenan tunda ba jaka bace ne kuma ba baiwa bace ne ta sarayar da haƙƙin gidanta da na 'ya'yan da ta haifa ga 'yar aikin gidanta wai don ta huta dalla ɗauke ta ashe kuma rai bai huta ba wai kila ki ta ga ɗan masaka alawiya To daji kawai ka auro mana ita. Tsaya mu da baki. Ko da suma da ke sha sha sha. Maganar yara kuma? To ai ni a waje na akan maganar kishi babu yaro babu babba. Shi fa yaro abin da yake zuciyarsa tsakani da Allah yake faɗa. Nan fa na ga ku a nan wajen. Na ga ku a nan kana mata magana tana kallon ka tana dariya. Wai alawiya. Ki manta da kishi akan alawiya. Ki dawo da martabar gidanki da ta 'ya'yanki da ta mijinki ta gane cewa ba komai bace ita illa face yar aikin da ake kiranta a da na rantse da Allah ko bai kama da ke na gani a titi Allah sai na kaɗe ta da mota nan ba daɗi can ba daɗi wai ciwon mu alawiya daga kamfanin DJ Multipurpose Concept Nigeria Limited ki sani a yaƙashi na kike a cikin gidan nan babu yadda za a ki dinga aiwatar da abu ba tare da kin shawara da ni ba shi kenan ba matsala amma ka sani ka tanadi dogon lodayi domin zaka shafura tare da sheda sannan ka tanadi likafani domin ya zama dole a yi mutuwa a cikin gidan nan idan kana ganin ƙarya ne ga fili ga mai doki labari da kuma tsarawa au usman mataimakin mai shiryawa abubakar rabi'u tuye shiryawa mustapha mai dala'ilu mataimakin mai bada umarni au usman Ɗaukar nauyi alhaji tijjani bata bada umarni amini s bono me halaka ki da faruk kuma me yasa kike son yawan kiransa da safe Sai ne ya ziyarci kokolwar ki ne kike ni irin wannan abubuwa ina bukatan amshoshin tambayoyina a yanzu ba tare da inda inda ba zuciyata tabbasa take ki bani amsa kafin ta ƙone na san kin san halina alawiya